wayarana wayarana ashe da gaske ne wallahi ba da gaske jamila ba da gaske ba duk abin da zai sa yi maka wannan ba zai zama wasa ba ka biye wa zuciyarka ka bin mummunan tarihin da ba zai sa manta da zuri'arka ba babu shakka idan wannan shine sakamakon soyayya ta a gare ka to sakamako na bai yi kyau ba <laughs> wallahi shari ne wallahi shari ne irin na magauta suke san waye magauta bukama ka sa barawo da dare ka sa shi sa ka ce ba barawo bari kai don Allah dan annabi ku taimake ni wallahi Allah ba shi yayi ba dan Allah dan allah ku taimake ni dan Allah dan annabi ku taimaka mu dan Allah dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi kai hakuri wallahi Allah ba shi dan Allah ka taimake jifa a duhu yayi jifa a duhu ai haka kaddara take zuwa mutum sai ki ga wani lokacin tana nema ta raunar da imanin mutum amma idan kika yi hakuri sai Allah ya juya lamarinki amma shi garzali ina mai tabbatar miki da cewa zai juma a duniya ana tsere mishi albarka domin ya yi rubutu da mafi munin alkalami wanda za a zayyana tarihinsa da shi ki yi hakuri jamila Allah zai dube ki je ki gida na gode ba komai nufa adu duhu wai gurin waye nufa jifa adu duhu wai gurin waye nufa jifa a duhu jifa a duhu jifa a duhu ya aika daina tayarwa da kanka hankali wallahi kowa ya san kai ba barawo bane ba tare da kai na tashi a gidan nan duk ya duk tsanani duk talauci bai sa kayi sata ba sai yanzu yace kike fahimtar Aisha saboda ki yar uwata ce kuma jini na ce ko mummunan abin da na aikata ke ba za ki iya ganin sa ba dan Allah ki bari mutane su ci gaba da faɗar abin da suke faɗa na yarda da cewa wannan abin da yake bibiya ta kaddara shi, kuma na yarda da cewa ni ɓarawo ne yayi kai ba ba bane wallahi kai ba barawo ba ne ba idan duk duniya za su tare suna faɗan kalma ɗaya a kanka kuma ya san kai ba barawo ba ne ba saboda na san mu talakawa ne matsiyata amma ka sani sata ba gadon gidanmu ba ne ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Jamila, wannan koke-koken da kike fa ba inda zai kai ki. Ki kwantar da hankalinki mana Jamila. Me yake damun ki ne wa'i? Jamila ke fa musulma ce kuma dole ki karbi kaddara mai kyau da mara kyau idan ta zo miki kin san dai bayan da za a yi da wannan abun kunya da ya je yi ije isa ci shanu ki zo ki aure shi ki hada zuri'a da shi ai gori ma ishe ki a gari a gurin jama'a gari hakura zaki wannan haru da kike gani bayan da zaki dole hari shi ne mijinki mu fa iyayenki ne ba za mu miki abin da za mu bata miki ba sai dai mu miki abin da za mu gyara miki bayan da za a haifi mutum a cikin ka ka ce wai kana son wai kai ji daɗi a rayuwarsa ta duniya eh, jamila na amince da irin hukuncin da kuka yanke amma har yanzu zuciya ta ta gama amincewa da haruba kawai zan aure shi ne saboda kuna so jamila jamila allah ya miki albarka Amu alaikum. Ana sallama da Jamila. Wane ne yake kiranta? Haru. to shi kenan za ta zo je ka za ta zo kina ji je ki kikintsa jikinki ki je kin ji a albarka Allah ya miki albarka je ki shirya maza ki je ya zaki ai dole ki haƙura mu ma mun dan ji daɗi wannan wahalar din mu shi ma bera gumi ne yake ti shi ma bera gumi ne yake ci <laughs> Salamu alaikum. Amin. Amin. Amin wa alaikum salamu. Jamila na ji daɗi ƙwarai da gaske. Na ji daɗi. Rana irin farin ciki na wannan kan na daɗe ban gan shi ba. Ashe kam akwai rana da zai zo kam na farin ciki irin wannan. Ranar da za ki murmushi a gare ni Jamila am. To ai ka san komai lokaci ne. Lokaci kam. lokaci kan hai a'a amma kamar yadda kin ka faɗa na faɗa miki kwanakin baya can na ce miki shi fata na gari lamiri yau gashi Allah ya kamu lokaci ga ni ga ki muna cikin farin ciki gashi yanzu na zama mallakin ka hai hai ba da ban ka a ce na yi rashin kunya ba da na ce wani abu a da me da ka muke faɗa mana ai duk abin da ya fito daga bakin ki daɗi nake ji sosai ina farin ciki da shi ina son nan da sati ɗaya a mana aure hai la ilaha illallah jamila kam hai jamila wannan magana da kin ka faɗa daɗin shi da na ji. sa na baki tumaki guda biyar da awaki biyar da shimfiɗe ɗan bujimi guda. Na gode. Hai, hai, hai Jamila Amu. Jamila, ina son yin magana da ke. Babu dama. Amma Jamila ina tunanin idan kowa zai guje ni a karkarar nan, ke ai bai kamata ke guje ni ba ko? Kaddara ce, kuma dole ka karɓe ta nima na amshe ta. Domin haɗina da naka ba zai yiwu ba. ka cire ni daga cikin ranka don na ga zai yi kama da haɗin Haɗi Haɗina ne da ke ya zama haɗin gambiza Jamila? Eh to kamar yadda ka ji haka ta faɗa ɗin ayi. Gambiza idan baka gane ba sai ayi maka dalla-dalla. Shi ɓarawo kam anya ba ɓarauniya ba ce abokiyar zamansa. Ɗan ƙwarai kuma ai sai da Jamila saboda haka ayi gaba. A sauka lafiya. barayin baza barayi wofi kuna sacewa mutane tumaki da a jamila a irin wannan abu kam ɗan kusun wa a jamila am <laughs> ta a duhu na yi jifa a duhu Garzali. Me hakan nan Garzali ka je ka shiga karfa kanka hakan nan. Ka bude kanka mana. Aba Garzali. Dole fa dan adam fa yana fa tare fa da jarabawa ta Ubangiji. Eh? Wannan jarabawa ce ta Ubangiji dan Allah ka bude mana kofar nan. Me ya faru ne? Tunda ya shigo malai ya kulle kansa. Garzali. yayi dan Allah dan annabi ka bude kada ka kara girman tashin hankalinmu dan Allah ka bude. shiga rufe dan Allah malam ta ya ka sa shi ya bude kofar nan garzali Kai je ya kashe kansa garzali ni ne fa nake magana garzali yawwa Iko Allah, Garzali. Gazali? Kana nema ka sa kanka a cikin matsala mu kuma ka sa mu a cikin tashin hankali wani irin rayuwa kake so ka sa kanka a haka ne abba ni ban sake fita waje ba wannan abin da ya faru da ni ba ni na dora wa kaina ba amma kowa ya tsane ni kowa baya son gani na har da jamila ma da nake tunanin cewa za ta ƙaunace ni kuma za ta so ni komin ko ko wahala ita ba ta fiya min baya ni a nan zan ci gaba da rayuwata wallahi ba zan sake fita waje ba Kai. ya za ka sa kanka a cikin hankali ya za ka hana ka sakewa wace irin ɗabi'a kake so ka ɗauka haba dan Allah so kake ka kashe kanka a banza hmm. ita jamilan nan ko da ita ko ba ita ba za ka rayu ba kada ka kuskura ƙara jin ka sake irin wannan dan me za ka yi haka hmm? akwai abin duba a cikin maganar Hindi. Idan aka yi la'akari da irin tsangwamar da take fuskantarsa a waje. Ba shi kawai ba Hindi, hatta ni ɗinnan, ba don yawan shekaru ba, zama cikin jama'a ne ma yake fi karfi na. Ko a yau ɗinnan, sai da na samu saƙo daga uban matarsa ya ce a gaya masa ba shi ba, Jamila har abada kar kula kulata. Dole mai masa uzuri cikin matakin da ya ɗauka mu zuba lokaci idanu mu gani. yadda Allah ya za a yi Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi inda Allah ya zaɓa mana mafi mai da abin ga Allah idan akwai Allah babu abin da ya fi ƙarfin ikon Allah kaji ya haƙuri gaskiya jamila na ji daɗi ƙwarai da gaske na farin ciki da allah ya nuna min wannan rana na farin ciki ki bude fuskan mana an kalli fuskan ki kyakkyawa yawwa yawwa jamila hai wani kyau da kin ƙara wannan haka kana kallo na kaman zaka haɗe ni ka rage na gobe mana ina fa zan rage na gobe jamila ai dole in kalle ki dole in kalle ki in kalli kadara ta ne kyau hai ban kashe kuɗi a banza ba wallahi jamila ka hai <laughs> Salamu alaikum. Hali? Ah, ah, ha, ai yaro? Agiyar na fito fa yanzu ai gaba ɗaya fa na gefa ai wala ko sai fa a wuro fa. Gaba ɗaya fa an kore su fa duka babu fa. An kore su. Eh, ai shi ai kai. Aro <laughs> ai imma mana. Aro kai kai ima. Salamu alaikum. Aro? sannu kaji sannu sannun ku sannu sannu ha sannu sannu sannu Kai. shi kenan shi kenan ba ni da komai kenan irin wannan masifa har ina ne kam subhanallah ban taba ganin irin ta ba ko a tarihi sai dai mu ji labari a can wajen kasar yamma a ce a kore komai shanu da dabbobi komai a kore to Audu ko zabbin na baban musu ba an kore komai an tafi da su sandu kaji yanzu shi kenan kenan ba ni da komai kenan a a haro a a a a haro ai me rai ai ba zai yanke rahama daga Allah ba ai ai duk abun da me rai in dai da rai komai a same shi ka fito fili ka gaya mishi gaskiya. Ayo wace gaskiya kuma? Ka ce mi ka mishi ya aure karfa. Wanda zaman mu da ita babu abin da zai amfana mana a rayuwa sai masifa a radun Allah. Wani camfi ne na mutanen da wannan kar ki bari ya shiga cikin zuciyarki fa. Ka gaya mata fa kar ta bari fa. al'ada ai tarihi kenan tafiya da dawowa matukan gaskiya ne abotanku ka fito ka gaya mishi gaskiya ha ya za a yi daga auro yarinya ana kawo ta cikin gida ashe masifa tana ta biyo baya aradu jamila ce karfa kuma ko ne yake faruwa fata da Allah da katar Allah ba Allah ne baka na dukiya ba ba shi ya kuma ba zai kara muku haba da Allah kin gani ko kin gani ko kin gani ko to ta ji kaf abin da kike faɗa yo ba dole ta tafi ba aradun ba kan kin ta gaskiya ba Aradu Allah jamila ce karfa ita shekar fa a cikin gidan nan tunda ta zo mashi ba take ta faduwa a cikin gida ah, wannan wannan wannan wannan magana nake bai daɗi ba wallahi wallahi bai daɗi ba gafara dai gafara dai jamila hmm, jamila yau wasanninmu dai to Yawa Jamila. Jamila ya kuma wannan abu da ya faru? Ina cigaba da faruwa ina. Eh. A'a. Wani abin kuma aka ƙara yi a gidan naku? Tunda wannan abin ya fara a cikin gidan nan ba ni da wani sukuni. A'a. Shara ma bola ma ta fi ni matsayi a cikin gidan nan. To wani me yake faruwa ne wannan wace irin masifa ce ne? Menene yake faruwa tsakani da Allah da Annabi? A sa ki a gaba? wani abin kika yi musu saboda wannan bakar kafan yar taki da ta shigo cikin gidan nan tun da yarinyar nan ta shigo cikin gidan nan ki tambaye ta ga ta nan ta gaya miki asara kullum in gari ya waye sai mun tashi da shi a gidan nan daga na dabobi sai na giya yanzu haka mai rona shan a ɗaki a kwance tana shiwo ba dalili haba haba sai ka ce ba musulma ba kin taɓa ganin mutumin da za a ce miki shi ne zai haddasa abu ba Allah ba abin da kika ga ya samu bawansa Allah ne yake kaddarawa yata bata isa ta dora wani abu wannan ba magana bace ba a saboda me zaki ce tunda ta zo gidan nan masifa kala kala take afkuwa haka ne haka ne amma dai ke ma kin san cewa akwai mutumin da yake dama duk wanda ya rabe shi sai ya hadu da matsala a rayuwar shi wannan ba gaskiya bane ba shi yasa dama ni tun farkon asali jini na bai dauke ta ba saboda tunda ta shigo gidan nan masifa da bala'i yake samun mu a cikin gidan nan kuma in har ba gidan nan na ta masifa da bala'i ba daina samun mu zai a cikin gidan nan to tunda jininki bai ɗauke ta ba sai ki kashe ta kin ji ko tunda jininki bai ɗauke ta ba sai ki kashe ta ba za ta kashe ta ba karfashe an faɗa an faɗa ba kakkafa a'a su fara mun wayannan mutanen canfin masifa ne da su da bala'i me ake hada zuri'a ma da irin wayannan? Allah yaye miki wannan masifa ki kwantar da hankalinki ba abin da zai same ki kuma duk abin da za su yi miki kar ki rinka jin tsoro kina da baki ki fito kira mama na Jamila. Jamila. Menene wani ya fito miki a fuska haka? Ma'ina. Fuskanki bana. a jipa jifa a duhu wai gurin wani fa jifa a duhu wai gurin wani fa jipa a jipa jifa